biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida. Ahmad Abba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirin na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. A cikin shirin zamu ji halin da ake ciki a jihar Borno bayan da hukumomi suka tabbatar da tashin gobara a rumbun adana makamai da ke barikin soji na giwa a birnin Maiduguri. A ƙasar Kenya kuwa an shiga rudani ne sakamakon kashe wani ɗan majalisa a wani harin bindiga da aka kai masa a Nairobi. Yayin da yau ake ranar kwadago ta duniya za mu ji halin da ma'aikata ke ciki a sassan duniya. To ga labaran bi da bi. Hukumomi a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun tabbatar da tashin gobara a rumbun adana makamai da ke barikin sojoji da ake kira giwa barak a birnin Maiduguri. Gobarar da ta janyo fashewar abubuwa tare da haddasa fargaba a tsakanin al'umma a Maiduguri, inda galibi mazauna birnin suka ci wato suka zaci cewa 'yan Boko Haram ne suka kai hari. Sai rundunar soji ta ce tsananin zafi ne ya haifar da tashin gobara a rumbun makaman kamar yadda za a ji a rahoton wakilinmu Bilyaminu Yusuf. irin karan fashewar abubuwa kenan da aka je ajiya da daddare a maiduguri inda jama'a suka shiga rudani har ma da tserewa daga gidajensu yayin da wasu suka yi zaton mayakan boko haram ne suka kai wa al'ummomi da ke zaune kusa da barikin giwa hari hukumomin tsaro suka ce gobara ce aka samu a rumbun ajiye makamai na sojojin najeriya yanzu haka dai kura ta lafa mutane sun fara komawa harkokinsu na yau da kullum kamar yadda baba gana umar goni ya shaida min kowa yana dawowa gidajensu ana harkoki yanzu hanyar na wannan ta giwa barak ana ta bi eh, mutane kuma kowa ya dawo gidajensu. A wata sanarwa da rundunar sojin Najeriya ta fitar kan wannan hadari ta ce tsananin zafi ne da aka yi fama da shi ya haifar da wannan gobara a rumbun makamai. Major general Abdulsalami Abubakar shine sabon kwamandan rundunar haɗin kai wadda take yaƙi Boko Haram. Ya ce da misalin karfe ɗaya da rabi na daren ranar talatin ga watan hudu na wannan shekara aka samu gagarumin fashewar abubuwa masu su karfi a ɗaya daga cikin wuraren da muke ajiye makamai a barikin giwa wannan abu da ya faru ya haifar da tashin hankali tsakanin al'umman gari fashewar ta faru ne sanadiyar tsananin zafi da ake yi a maiduguri da sauran sassan najeriya to ko ya kamata a magance afko irin wannan hadari majo sha'abu galma mai ritaya wani masanin tsaro ne a najeriya Hanhana hana aukuwar shi shine dai ci gaba da duba yanayin ɗaki yadda yake musamman lokacin zafi din nan da ya kamata ana ɗan budewa ana samun iska babban arziki mataki da aka yi shine ba a samu hasarar rai ko kuma jikata ba daga sakamakon wannan hadari na gobara kamar yadda jami'an tsaron suka tabbatar. Bilyamin Yusuf Maiduguri, Arafa Hausa. To gwamnonin shiyar arewa maso gabashin Najeriya na can suna gudanar da wani taro a birnin Damaturu na jihar Yobe domin tunkarar matsaloli da yankin ke fama da su da suka hada da na tsaro da kuma tattalin arziki. su ma gwamnonin shiyar arewa ta tsakiyar najeriya sun amince da wani shirin ayyukan tsaro na haɗin gwiwa domin magance matsalar rashin tsaro da ake fama da shi a yankin gwamnan jihar nasarawa abdullahi sule wanda kuma shine shugaban kungiyar gwamnonin arewa ta tsakiya ya bayyana hakan jiya laraba yayin wani taron majalisar tsaro a fadar gwamnati da ke lafiya gwamna sule ya ce sun cimma wannan matsayar ce biyo bayan wasu tarurruka da kungiyar gwamnonin yankin da takwarorinsu na arewa suka yi kan kalubalen tsaro da babban hafsan sojin ƙasa janar christopher musa ya halarta Ƙungiyoyin kwadago a Najeriya sun koka kan hali da ma'aikata ke ciki a ƙasar inda suka roƙi gwamnati da ta gaggauta sake nazari kan mafi karancin albashin naira dubu saba'in wannan na zuwa ne yayin da ake bikin ranar ma'aikata ta duniya abdurrahman gambo ahmad ya halarci bikin ranar ma'aikata a birnin lagos ga rahoton da ya aiko mana dubban ma'aikata ne suka gudanar da fareti tawaga-tawaga a birnin Legas kuma a gaban gwamnan jihar dai Sanwo-Olu domin bikin wannan rana ta ma'aikata a faɗin duniya. sai dai bikin na bana na zuwa ne a wani yanayi da ma'aikatan najeriya ke kokawa kan rashin wadataccen albashi lura da tsadar rayuwa da ke wahalar da su ibrahim sa'id ɗaya ne daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar ta lagos wannan rana rana ce ta musamman wanda ma'aikata suke nuna azakansu da al'umma da suke wa aiki sannan kuma wannan rana ya kasance rana ne na farin ciki da dukkan wani ma'aikaci da yake kasa baki ɗaya kama daga jihar lagos har sauran jihohinmu na arewa wannan rana ce ta kowane ma'aikaci da yake nuna farin cikinsa wannan yanayi da ake cike an albashi na isan karamin ma'aikaci a najeriya ta gaskiya sai dai sai dai mu ce rahamar ubangiji kazalika ma'aikatan sun ce lalle muddin gwamnatin najeriya ta yalwata kamfanoni to babu shakka kasar za ta samu ci gaba tan kwamande shi ma ma'aikaci ne a Legas din mu eh, ma'aikata muna so gwamnati su mana kokari su dan mana kudin salari da kuma su tamake eh, wanda ba samu aiki ba saboda su bude waɗansu kamfanoni saboda eh, ma'aikata su karu saboda najeriya ta ci gaba tun dai lokacin da shugaba tinubu ya janye tallafin man fetur a ranar 29 ga watan mayun bara gami da rage darajar takardar naira al'amura suka daɗa rincaɓewa ma'aikata lamarin da ya sa suka gudanar da jerin zanga-zanga a mabambantan lokuta yanzu haka dai ma'aikatan na fatan gwamnatin za ta sake nazari kan mafi karancin albashin naira dubu saba'in da suke cewa san baya wadatar da su da iyalinsu a wata guda To kamar sauran ma'aikata na sassan duniya su ma ma'aikata a jamhuriyar Nijar sun gudanar da wannan biki na ranar ma'aikata ko da yake wannan ta zo musu a wani yanayi na kunci da damuwa musamman ƙananan ma'aikata saboda tsadar rayuwa yayin da ɗoruruwa 'yan uwansu da ke aiki da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka rasa aiki saboda dakatar da su da gwamnatin ƙasar ta yi ga rahoton Hauwa halliru gwangwazo A tsarin hannu baka hannu kwarya ne galibin ƙananan ma'aikata ke rayuwa a jamhuriyar Nijar domin albashin baya biyan bukatunsa na yau da kullum. A don haka ne Bashir Sule na ƙungiyar Santron ya kira kamar haka. Ga ga albashi da bai isa ba. Ga tsadar rayuwa, ga abubuwan yau da gobe haka ake ta amma dai ba dan abin yana da daɗi ba. Muna kiran gwamnatin soji a diba al'amurra na ma'aikata. Muhammad Laminu wani tsohon kuku ne mai dafa abinci. Komi ya tsada kuma albashin kudin shi na da aiki. Gwamnati Allah ya ta kokari ta kara ma'aikata kudi ko kuma ta kawo nasa ci maka tana sayarwa yadda ma'aikaci zai yi daɗi. Daga bara zuwa yau ranar sallar ma'aikata da yawa ne suka rasa aikin su suka koma zaman kashe wando. A don haka wakilan ma'aikatan ke jimamin halin da suke ciki. Maman Mustapha na sai dai TN cewa yayi. Gaskiya ma'aikata wasu sun gamu da jarabta ta rasa ayyukansu irin ma'aikata na proje-proje da ong shi ma yana da alaka lalle da wani abubuwa na tahiyar kasa kuma banda shi akwai ƙungiyoyi suka tsaida wasu ayyuka nasu galibin koken da wakilan ma'aikatan suka mayar da hankali wajen yi abu shi ne ɗaukar 'yan kwantiragi a matsayin ma'aikata na dindindin to ko yaya su masu kwantiragin suka ji ibrahim bukari ɗaya ne daga cikin su duk 'yan kwantiragi na fanni fanni a dauke mu dindindin har ma a kara mana kuɗi mu ji daɗi da suke ba da kam ga mahukumta a gaggwata a ɗauka mu dindindin. Babban fatan da ma'aikatan ke yi shine samun sauyi kafin sallar baɗi. Hawalar gwangwazo a Rafai Hausa. To wani batu kuma shine katsaye tallafi da Amurka ke baiwa ƙasashe masu tasowa da gwamnatin Trump ta yi na kokarin haifar da wanda yanzu aka ke ƙoƙarin haifar da cikas ga shirin ƙungiyoyin farar hula na sanya ido a zaben shugabancin ƙasar ta Kamaru da ke tafe. Umar Sani ya haɗa mana rahoto. A kwana a tashi dukkan wasu tsatsaren da aka yi a Kamaru sun fuskanci tsaiko a cewar shugaban kungiyar da Monde Avenir Philip Nanga. Katsa tallafin da Amurka ta yi ya samu rashin babban abokin hulɗa. Euh, Muna da wani shiri na wayar da kawunan jama'a kan haƙoƙinsu na zaɓe da sanya ido a harkar zaben wadda ofishin jakadancin Amurka ya ɗauki nauyinsa kan kuɗi dala sittin da biyar. Da ƙyar muka ƙaddamar da shi a makonni da suka wuce. Gashi kuma yanzu komai ya tsaya. Nanga ya ce tun da babu wani abu da muke dako daga mahukunta a ƙasar da mutum guda yi kane-kane akan madafin iko ya zama mana tilas mu nemi tallafi daga waje. Idan kungiyoyin fararen hula suka gaza wajen baza jami'an su a rumfunan zaɓe domin sanya ido ko shakka babu za a samu tarin matsaloli masu zaɓe da dama su za su yi sanyi a ƙarshe za a fuskanci ƙarancin fitowar jama'a hakan kuma ka iya buɗe hanyar afkawa cikin rikici. Lura da yadda 'yan takara ke daɗa nuna shakku kan sai hancin zaɓen da ke tafi ƙungiyoyin farar fula sun buƙaci tallafin kanar da ƙungiyar tare Jamhuriyar turai a wannan shekara mai matukar muhimmanci an gaida umar sani labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international za ku iya kallon mu kai tsaye ta shafin facebook mayakan sa kai na rsf a sudan sun hallaka akalla fararen hula 165 a cikin kwanaki goma a rare da suka kai alfashar a yunkurinsu na samun cikakken iko a wannan gari mai matukar muhimmanci a yankin darfur nasiru sani ya haɗa mana rahoto dakarun sa kan na rsf da ke fafata mummunan yaƙi da sojojin sudan tun a watan afrilun shekarar 2023 ta yi ruwan bama bamai fiye da 750 a wannan birni kamar yadda wata ƙungiyar ba da agaji a yankin ta shaida rundunar ta rsf ta matsa ƙaimi ne domin dawo da ƙarfin ikonta a ƙasar bayan da sojojin sudan suka kwace babban birnin ƙasar khartoum daga ƙarƙashin ikonta a watan da ya gabata ko a ranar asabar da ta gabata mayakan na rsf sun kai wani mummunan farmaki a babbar sharkwatar rundunar sojin sudan da ke babban birnin kasar khartoum kamar yadda wani da ya saka sunansa ya shaida wa kafofin yada labaru dangane da fafatawar ana fuskantar matsananciyar yunwa a wasu sassa guda biyar na kasar ta sudan wadda uku daga cikinsu sansanoni ne na 'yan gudun hijira da ke kewayen birnin na alfashir a yayin da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana matukar kaduwarsa a game da irin barnar barnar rayuka da dukiyoyin al'umma da aka fuskanta sanadiyar ɗauki ba daɗin da ke tsakanin ɓangarorin biyu. kamar yadda wasunku suka ji a kanan labaran 'yan bindiga a kenya sun harbe wani ɗan majalisa har lahira a tsakiyar birnin nairobi fadar gwamnatin ƙasar a wani yanayi da ba a saba gani ba a ƙasar ta gabashin afirka lamari da 'yan sanda suka ce tsararren abu ne michael kudusan na ɗauke da ƙarin bayani Wata ƙaramar tashar talabijin mai suna Citizen TV ce ta fara fitar da wannan labarin gabanin manyan kafofin 'yan labaran Kenya irin su The Nation da kuma The Standard waɗanda suka sake wallafa labarin kisan ɗan majalisar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito Citizen TV na cewa 'yan bindigar bisa babur sun tara motar ɗan majalisar mai suna Charles Were wanda ke wakiltar mazaɓar Kasipul a Kenya ta yamma inda nan take guda daga cikinsu ya sauko ya ɗirka masa harsashi. kisan ya auku ne akan titin ngong kusa da wani shataletale tale mai cunkoson motoci inda a kulle yaumin ake samun jami'an 'yan sanda masu ba da hannu a wajen ga kuma na'urorin ɗaukar hoto na tsaro rundunar 'yan sandan kenya ta bakin kakakinta muciri inyaga ya ce kisan gillar ya yi matukar kama da wanda aka tsara shi sosai kafofin yan labaran kenya sun ce dan majalisar ya yi korafi akan barazana da ya ce ake yi wa rayuwarsa a watanni biyu da suka gabata were ɗan jam'iyyar adawa ta odm ne wadda madugun 'yan adawar ƙasar raila odinga ke jagoranta To kamar yadda kuka ji a farkon shirin yau ne ake bikin ranar ma'aikata ta duniya kuma kusan ranar ta riski ma'aikatan kowace ƙasa da bambanci sai dai kuma an samu zanga-zanga da kuma gama tsakanin jama'an tsaro da ma'aikata a wasu ƙasashe rukayya abba kabara ta duba mana yadda ma'aikata suka yi bikin ranar tasu a wasu ƙasashe kuma ga rahoton da ta haɗa mana Babban abin da ma'aikata suka fi korafi da shi a bana shine rashin isasshen albashi da kuma munin yanayin wajen aiki da suke fama da shi. Bisa al'ada a irin wannan rana ma'aikatan kan gudanar da zanga-zanga ko kuma tattaki don shaidawa gwamnatoci halin da suke ciki da kuma kira da a kawo musu ɗauke. A ƙasar Amurka, ma'aikata sun shirya gudanar da zanga-zanga don nuna adawa da wasu tsare-tsaren shugaba Donald Trump, musamman waɗanda suka haɗar da yunkurin sallamar baƙin haure. A Faransa ma an gudanar da makamanciyar zanga-zangar da nufin tilastawa gwamnatin Macron ta mayar da hankali kan ci gabansu da kuma inganta yanayin aikin su. Bayanai da ke fita daga ƙasar Turkiyya ma sun ce gwamnatin ƙasar ta baza jami'an 'yan sanda sama da dubu hamsin don tabbatar da doka da oda, yayin da ma'aikatan ke tattaki don bikin ranar. a kasashen afirka irin su najeriya tunisia da kuma kenya da sauransu ma'aikata sun gudanar da tattaki da nufin shaidawa gwamnatoci halin da suke tsintar kansu a guraren aiki amurka da ukraine sun sanya hannu kan yarjejeniyar albarkatun karkashin kasa da gwamnatin washington za ta rika kwasa a matsayin biyan bashin biliyoyin dalar da fadar kiev ta karba na taimakon soji daga gwamnatin tsohon shugaba Joe Biden ta rika bata sakamakon fuskantar mamaya daga Rasha. Ga Shamsiya Haruna da ƙarin bayani. Yarjejeniyar wadda ta fuskanci tsaikon watanni biyu na zuwa ne bayan kawo ƙarshen tallafin sojin da gwamnatin Donald Trump ta yi wa Ukraine. Shugaban na Amurka dai shi ne bayyana buƙatar ƙasarsa na haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a Ukraine a matsayin biyan bashin makudan kuɗaɗen da Amurka ta bawa ƙasar. Bayan nazartar buƙatar Amurka ne Ukraine ta amince da ita yayin da take ganin wannan wata dama ce da ci gaba da hulɗa da gwamnatin Amurka domin samar da ci gabanta musamman a fannin tsaro da kuma tattalin arziki. Yayin da yake sanar da matakin kasashen biyu sakataren baitulmalin amurka scott Besant ya ce wannan na nuna cewa ukraine ta shirya karbar duk wani tayi da zai tabbatar da zaman lafiya mai dorewa ga al'ummarta trump dai ya bayyana goyon bayansa ga duk wani shiri na samar da tsaro a ukraine sai dai ya yi watsi da bukatar ko kuma mafarkin kasar na shiga kungiyar tsaro ta neto shugaban na amurka ya bukaci hakoma adanan ukraine da kuɗin su ya sama dala biliyan 500 wanda hakan ya ninka har sau hudu na gudunmawar da amurka ta bawa ukraine a lokacin yakin da rasha Wutar dajin Isra'ila ta ci gaba da tsananta a kwana ta biyu yau Alhamis wanda ya tilasta wa Prime Minister Benjamin Netanyahu sanar da dokar ta ɓaci tare da neman agajin ƙasashe don murƙushe wutar da ta durfafi wato dazuka da ke gab da shiga birnin Kudus. Kun saurari labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye muna tare da hamsiyar haruna tuna gaishe da ahmad barka da aiki ah, bari mu faro da batun wato hukumar kwallon kafa ta ingila mm. da ta ce mazan da suka sauya halitta ba za su sake samun damar buga wasan kwallon kafa na mata a kasar ba eh. inda wannan mataki zai fara aiki daga ranar ɗaya ga watan yuni eh. to a ranar 11 ga afrilu ne hukumar ta yi wa dokokin ta gyara bayan hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke a ranar 15 ga watan afrilu wanda ah, ya sake tabbatar da cewa za a ci gaba gaba da kallon mace da aka haifa a cikin jinsinta a matsa wato cikin jinsinta na mace eh. sabanin waɗanda suke sauya halittar jikinsu misali daga maza zuwa mata kenan yasa eh, a bangaren kullo eh. ai ko ka sauya dai ba zai babu abin da zai soya da wato akwai wasu kwayoyin halitta da aka bambance su tsakanin mace da <laughs> namiji to Ahmad Abba hukumar ta FA ta ce akwai mazan da suka sauya halitta zuwa mata su talatin da mm. suka yi rijista tsakanin miliyoyin 'yan wasa kuma hukumar ita ma hukumar FA ta Scotland tsarin kuma ba da sanarwar dakatar da mata masu ko kuma waɗanda suka sauya jinsin su zuwa mata eh. a halatta ko kuma shiga kwallon kafa na mata a scotland din wasu majiyoyi ma sun ce hukumar kula da wasan cricket ta ingila da wales mhm. su ma sun hana waɗannan maza da suka sauya jinsi daga mace zuwa ko kuma daga namiji zuwa mace shiga eh. harkokin wasanni na mata kenan to ka san jiya aka dan dandali a zagayen farko na wasan kusa da na ƙarshe karshe a gasar cin kofin zakarin turai ya kuma an shiga gasar cin kofin europa kenan akwai kungiyoyi irin su atletico club da za ta karbi bakuncin manchester united da misalin karfe tara agogon gmt kenan eh. sai wasa tsakanin wato Eh, tottenham da bodo glimt kenan eh. idan muka dan tabo wasan atletico club da manchester united rabon da su haɗu tun wasan da suka yi na eh, sada zumunci tsakanin kungiyoyin kwallon kafa na duniya wato wanda aka yi a shekarar 2023 kuma a wannan wasa sun ta yi ne da ci da ɗaya hmm. baya ga wannan sun yi wasa a shekarar 2012 a wannan mataki na gasar cin kofin europa wanda a zagayen farko manchester united ta yi rashin nasara da ci biyu da uku a hannun atletico club din eh. inda a zagaye na biyu kuma manchester ta sake yin rashin nasara da cibi da daya to akwai wasa ah, kamar yadda muka ce tsakanin tottenham da bodo glimt a can conference league kenan ah, akwai wasa tsakanin jogadin da chelsea cyril betis da zata ta karbi bakuncin fiorentina to muna godiya shamsiya haruna da wannan bayani na wasanni To daga labarin wasanni kai tsaye zamu je ne ga shirin jaridun duniya kuma kai tsaye muna tare da wato nasiru sani to barka da aiki ta muje to a jaridar a sharhin jaridar namu ne zan fara ne da jaridar daily trust wacce ta wallafa ta da ke cewa da sassafiyar yau ne mm. aka samu farfashewar bama bamai zan ce ma ba wa tsaba fashewa da dama kwarai da gaske eh. a barikin soji na yiwa da ke birnin maiduguri kwarai da gaske mm. to jaridar ta ce wannan fashe-fashe da suka faru a daren na yau mm. ya jefa fargaba da tsoro a zukatan mazauna wannan yanki sun ɗauka ƙungiyar boko haram ce ta kawo hari kamar da yadda aka saba ka san ƙungiyar boko haram ta taba Ka yi hari wannan cibiya ko kuma sansanin soji inda ta fitar da mayakanta tare da kwashe makamai to ka gani ko ta sai eh. Allah kiyaye eh, to sai dai rundunar yan sandar jihar da ta sojoji da sun kwantar da hankalin mutane cewa hmm. wannan dai gobara ce ta tashi a rumbun makamai gwamnan eh, Umar Kadafur ai tun cikin dare ya fitar da sanarwa ya ce a kwantar da hankali wannan ba wani hari bane haka ah, wato makaman ne dai suka suka faffashe haka ne mm. to sai jaridar punch ta najeriya ita kuma da ta yi bayanin ta cewa wato yayin da ma'aikata na duniya ke bikin ranar su a yau mm. din nan rassan jihohi na kungiyoyin kwadago na najeriya sun koka kan yanayin ma'aikatan kan yadda wato yanayin da ma'aikatan kasar ke ciki na tsadar rayuwa haka a yayin da suka yi kira ga gwamnatin tarayya da na jihohi ma gaba daya mm. da su yi kokari su nazari wajen samun ƙari na albashin da ake bayarwa saboda halin da ake cikin da haka ai albashin bai taka kara karya ba kuma ana fuskantar uh, tsadar rayuwa kwarai da gaske mm. to sai uh, har ila yau dai a uh, yayin da ake bukukuwan ranar ma'aikata na duniya jaridar new wato african wato arab news mm. ta ce a yayin da ake bukukuwan wannan na bukukuwan biki na ma'aikata john dramani muhammad shugaban ghana kenan ya kaddamar da wani shiri na magance matsalolin rashin ayyukan yi a tsakanin al'ummar kasar ta hanyar baiwa matasan wato na kasar horo na sana'o'i akan dogaro da kai na'am wannan shirin zai horas da matasa akalla dubu goma a fagen mabambantan sana'o'i ga matasa eh. wanda zai taimaka dai wajen samun ƙarin natsuwa a ƙasar baki ɗayanta haka domin kasan talauci ba abin da baya samu sosai yawwa to sai saudi wato jaridar saudi arab news da ita ma da ta ce saudiya ta karkata wajen raba kafa a harkar tara wato tattalin arziki eh. yayin da ta koma kuma yanzu bayan man da take da shi ta koma kuma wajen haƙar ma'adanai ma'adanai ƙwarai da gaske eh. wadda ta ne ta rattaba hannu da kamfanoni da dama wanda yanzu haka sun fara aiki a halin yanzu to ibrahim ya ce mu katse kanan saboda karancin lokaci muna godiya nasiru sani na gode to bari mu sake komawa tarayyar najeriya inda matasa da dama suka bar aiki tukuru don neman halal suna jiran samun arzikin wato garabasa kamar gado ko caca ko kuɗi daga yanar gizo-gizo wato mining abin takaici saboda rashin basira tsari ko ƙwarewa ko da sun samu irin waɗannan garaɓasar ba haka yake lalacewa a banza tare da wa ya yi musu wani amfani ba wannan yana kunshe ne a cikin rahoton wakilinmu na wato yola ahmad alhassan da yawa daga matasa na fatan saukan manyan kuɗaɗe ba tare da wata wahala ba musamman a wannan lokaci da kamfanonin hada-hadar kuɗaɗe na yanar gizo-gizo suka yawaita Suleiman Musa na fatan nauyin asusun bankinsa ya zarta na injiniyan na'ura. Eh har ga na mayin gaskiya ni na samu kuɗi kuma har ga Allah ni baran bar mayin ba nan gaba kaɗan ma ina lissafin dan ya kuɗi akan harkan manin gaskiya. Sama amma ya fashe shi ba su biya mu sosai ba. A ba ko inda dai sauran su ma duk sun baffashe an ba su biya mu inda ya kamata ba gaskiya amma muna sa rai akan Paus da ribulu Sai dai ba samun duniyan ɗan kaza ba inda zai tsuguna ya ci. Umar Yakubu ya tsinci dami a kala bayan da mahaifinsa ya bar masa maƙudan kuɗaɗe. sai dai yanzu yana karban kiɗa daidai da na talakawar unguwarsu. na samu na tashi akwai arziki an biya min kuɗin makaranta na samu na yi karatu mahaifina sai allah ya masa rasuwa to sakamakon ni kaɗai ne aka haife ni to sai aka bar min duka dukiyar da babana ya mallaka da wasu motoci da ɗan gidaje haka to ni kuma sakamakon na ga akwai arziki kawai sai na sa su a gaba kawai ina ta shagalin rayuwa na da shi yau ni ne kulob nan gobe ni ne nan kai dai na shiga rayuwa kawai ina ta kashe kuɗin bana lissafi kuɗin za su iya karewa to a kwana tashi dai hausawa suka ce zara baya barin dami to gaskiya muna tashi ban da ko sisi yanzu abun da zan ci ma sai na fita na nema duk da abun da ya faru ga Umar Yakubu bai sa matasa da ke fatan Allah kargiwa su dau darasi ba Aliyu Abubakar gaban mahaifansa yake amma rayuwarsa ba alkibla alhamdulillah mahaifina mai hali ne gaskiya a halin yanzu ba sana'ar da na dogara da shi wanda nake gadara da rayuwana saboda na dan manyanta na yi wayo da kuma na saba samun kuɗi ba wahala za ka iya kasuwanci har ga allah idan na ce ma zan yi kasuwanci na maka karya don ina ga ko biliyon goma ne ka bani ban san ya zan juya shi ba duk wanda ya shiga motar kwaɗayi babu tashar da ke karɓan bakuncinsa sai na wahala in ji 'yan magana kotu ke fama da shari'un da ke da alaka da rikicin gado don haka na leƙa ofishin alkali sanusi shehu ahmad mai shari'a ne kuma mai ritaya don jin yawan kararrakin da suka zo gabansu a lokacin aiki in aka kasa su da criminal cases da wasu civil cases matters din su gonaki ba su suka magana aure da sauransu musa kashi ɗari aƙalla gado zai ɗauki kashi talatin a lokacin na kam Wannan katobara na matasa na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke neman hanyoyin bunƙasa tattalin arzikinta. Na tambayi Usman Ahmad Dada masani tattalin arziki ko matakin matasan na iya bada tallafi? Su ba su cikin tattalin arziki don ba su ƙara tattalin arziki kamai banda wahala. In dai kana samun dukiyanka da zufanka is part of GDP. Wancan ana kiransu dependencies. Matasan Najeriya suna buƙatan horo, karantarwa wajen canza wannan tunani daga dogaro zuwa ƙoƙari. Domin arziki ba daga sama yake kwararowa ba, yana tsirowa ne daga shukin hazaƙa, jajircewa da aiki tuƙuru. Ahmad Alhassan, Iula, Arafai Hausa. To kamar yadda aka sani bari mu sake komawa ga wannan batu na ranar ma'aikata da ke gudana a kowane ranar ɗaya ga watan Mayu wanda ke zama ranar ma'aikata ta duniya domin duba gudunmuwa da sadaukarwar da ma'aikata ke bayarwa ga al'umma akan haka ne kuma Michael Kudusin ya tattauna da Dr. Aminu Idris Harbau masanin tattalin arziki a jami'ar ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke jihar Kano a Najeriya wanda ya duba yadda wannan rana ta riski ma'aikata tare da shawararsu a kan nema wa kansu mafita a yanayi da albashi ba zai wadata su wajen tafiyar da rayuwa mai inganci ba ga yadda tattaunawarsu ta gudana. Wannan rana an yi ta ne domin a rika duba da irin gudunmawar da ma'aikata suke bayarwa domin tafiyar da al'umara na gwamnati da hukuma baki daya. kuma rana ce wadda take sa a dubi irin ci gaban da ake samu wajen tafiyar da aikin gwamnati da kamfanoni da kuma a dubi irin matsalolin da ma'aikata suke fuskanta da kuma irin ci gaban da suke samu wani takaice shine ranar ma'aikata. To a kulle yomin ma'aikata yana korafi akan rashin samun yadda suke so eh, kuma an yi tafakin cewa albashi ko da ma nawa ne baya isa. Wace shawara zaka ba ma'aikata game da mafita? Gaskiya kaga dai kafin shawarar kila ina ganin zan jajantawa ya ma'aikata musamman na Najeriya so da ganin tun daga tarihin aikin gwamnati ni da yau shekara ta ashirin takwas ina aikin gwamnati hmm. amma ban taɓa ganin shekarar ko lokaci da aka zo kai karin albashin da bai ma'ana ba irin wannan karin albashi na president bola Ahmed tinubu saboda unionism ko ɗan gwagwarmaya na ƙungiyoyin ma'aikata kamar gaskiya sun salance domin an zo an gwagwarmaya a ce a kara albashi amma karin albashi ne idan ka kula na ƙasa kawai ka karawa amma waɗanda suke ɗan sama ɗin hmm. suka daɗe suka nauyi su kamar karin bai shafe su ba sosai shugabannin ƙungiyoyi kungiyoyi su san cewa a dai wannan karin gaskiya bai sai abin da ya kamata ba to shawarar ba ma'aikaci shine ya sani shi aikin gwamnati yana da sunaye da yawa wato job ko abin da ake cewa job ba sun ce wai job wai ma'ana wai journey of you know borrowers <laughs> wato tafiya ce ta kawai yayan wanda suke cin bashi eh. to wasu kuma sai salare wata wata kwaya ce wadda ita haka baka ita ba za ta yi maganin ciwon da kake fama da shi ba sai dai kawai zai da rage ma raɗaɗi suka ce kuma wai aikin gwamnati wai rigar kaya ka bar ta a jikinka ta tsire ka mm. ka cire ta a kanka tsirara kuma da irin waɗannan sunaye da ake ba aikin gwamnati ya kamata ma'aikatan gwamnati ya kanta domin a yanzu aikin gwamnati ya nuna ma cewa idan ka dogara da shi ɗari bisa ɗari to lallai za ka sha wahala a cikin al'amuran da tafiyar da al'amuranka. Akwai wata magana da tsohon shugaban ƙasar Zimbabwe ya faɗa Robert Mugabe. Ya ce kada idan ka tashi daga wajen aikin gwamnati karfe hudu ka dawo gidanka ka kunna TV ka kama kallo ko ka tafi majalisa ka kama surutu marasa ma'ana. ka nemi wani abu da zai supplementin wannan time naka ka amfani da lokacin ka da ya kamata akwai hanyoyi da yawa na mutane suke karkara za su iya duban abubuwan da suke a karkara waɗanda suke a birni za su iya duban abubuwan da suke a birni hmm. kuma musamman yanzu da ake magana ta yanar gizo din nan akwai ayyuka da yawa da za ka iya yi kana a gida kuma hmm. za ka rika samun manya-manyan kuɗaɗe suna shiga aljihunka kullum abin da muke faɗa guda ɗaya ka kalli kai a matsayinka da kai karatu ka je makarantar boko ka kasa a unguwarka me za ka yi amfani da iliminka kawo mafita akan wata matsala in dai za ka kawo mafita akan wata matsala ina mai tabbatar ma mutane za su baka kuɗi ana yaye dubban ɗalibai duk shekara kuma suna hmm. burin samun aikin albashi me za ka hmm. faɗa musu ganin cewa ba kowa ne zai yi aikin gwamnati ba ko na albashi ɗalibai da suke a jami'o'i da college of education da polytechnics ina ba ku shawarar da ku kalli abin da kuke karanta ku nemo kan kuma fita daga cikin wannan abin domin wancan aikin da kuke tsammani a waje waɗanda suke cikin ma wahala suke sha to muna godiya kwarai da gaske dakta da wannan gudunmawa to na gode kwarai da gaske an gaida michael kudisin da bakonsa bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji a farko mun ji a cikin shirin cewa a jihar borno hukumomi sun tabbatar da tashin gobara a rumbun adana makamai da ke barikin soji na giwa a birnin maiduguri sannan mun ji a kasar kenya an shiga rudani sakamakon kashe wani dan majalisa a wani hari mun ji kuma yau aka yi bukukuwan ranar ma'aikata ta duniya to bari mu je ga shirinmu na gaba que le réveil sonne, dans le lit y a plus personne. Je t'en fous, c'est la donne que tu m'as quitté, t'es pas conne. Ces années à ne pas fait que du bien. Quelle fâcheuse manie de se sentir vaut rien. Un jour il faudra bien accepter qu'on est humain. Ah, yeah. Eh, eh, eh, c'est évident. Tu pourras sauver tes sacs en l'évident. À l'évidence, quand l'évidence, on est vivant. C'est évident. À l'évidence, quand l'évidence,